masu uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a yau mun zo muku da wani sabon shiri na mata a yau kamar yadda kuka sani ni ce jagorar shirin binta suleiman tare da ni akwai halima ben umar assalamu alaikum wa rahmatullah aisha umar jajere sannunku da sake kasancewa tare da mu to masu kallon mu na san dai a cikin zamantakewa wani zubin mukan ji an ce na gode ko kuma allah ya baki haƙuri yau wannan shine maudu'in da za mu tattauna shin ya kake ji idan aka baka haƙuri ko kuma aka yabe ka ta wani bangare ko kuma aka kushi. yan ah, uwana <laughs> salamu alaikum wa rahmatullahi <laughs> ta'ala kafin mu shiga shirin gadan-gadan na zo mana da wani labari daga kasar india a uttarakhand wani gari da ake ce mashi uttarakhand wato a wannan gari ne wasu iyaye eh. suka kai karan ɗansu mai suna shirai sagar wanda yake da shekaru 35 da haihuwa kuma dalilin kai wannan kara shine wai bai samu haihuwa ba saboda haka bai musu <laughs> jika ba gashi kuma har sun mai gidan ma ya shiga shekara 60 da wani abu suna ganin ai rayuwa ta kusa kariya ba jika kuma bayan haka kuma suna ganin sun kashe wajen kudade maƙudai a wajen training ɗinsa wato ba shi ilimin har ya zama matukin jirgin sama saboda haka a wannan ƙara suke neman a biya su maƙudan kuɗi har dala dubu 650 kai wanda a kuɗinmu na najeriya an ce ya kai wajen naira miliyan ɗari 270 inna lillahi dalilin da suka ce ko dai ya ba su jika kafin shekara ta cika ko kuma dawo da waɗannan kuɗaɗe da aka sha wahala a kansa saboda haka me kuke ganin ah, me za ku ce game da wannan labari turkashi hmm. ah, ah, to ai ko yanzu ta samu ciki ma ba za a haihu kafin cikin wannan shekara ba sai wata shekara <laughs> wato su ba su da tunanin cewan hmm. ciki da haihuwa ba mutum ne ike yi ba hmm. ina jin wata su wannan shekara ba hajja halima ana zama shiru to ai mu mukan samu shekara ashirin ma shekara sha haihuwa Allah ke bada ta kuma wani abu ne mai sauki ai kan wannan abin da ake yi mm. IBF ko eh. ai za su iya yi su samu amma dai kai dan cikin ka kai shi kara kotu dai mm. kai kwakwalwa ta bata dauka ba gaskiya bai yi ba <laughs> bai yi ba amma dai mu nan zamu ce to dai ka da aje mm. kotu Allah ya ba matar haihuwa haihuwa eh Allah ya ba shi iko ya yi mata abin nan ta haihu amin eh ya ke gani aisha wannan kakanni <laughs> sun yi daidai ko ba su yi daidai ba <laughs> a kin ma ba su kakannin kenan yau ai buri kin san <laughs> to assalamu alaikum masu kallon mu a karo na biyu wato gaskiya dai <clears throat> iyaye iyaye ne amma a har kullum a ce allah ya baka wannan shi yaro da inda Allah ya kai shi kamar wani arziki ne mm. Allah baka wannan arzikin na ka samu ka haihu wanda wani mm. baya haihuwa a gani na wannan kudaden da suka kashe masa ai ba san kan shi bane ba mhm. na ɗaya kenan mhm. na biyu kuma ba shi ya zaba ba na uku kuma sun yi ne su ma saboda a ce ɗansu ya zama wani abu a duniya to kin ga ko idan dama sun yi ne dan ya biya su ai ba su yi yarjejeniya da shi ba tunda lokacin shi bai mallaki hankalin kanshi ba da ya mallaki hankalin kanshi yana da irin a ce yau ni a haife ni a wannan gidan ko kuma na zaɓi wa'annan iyayen to wannan kin ga ka iya cewa to ni wannan kwantagin naku ban yi signing ne shi ba so da ni zan iya cewa ni ba zan haihu ba kuma ba da za ku yi da ni to kin ga na farko ma dai kuskuren da suka yi shine shi yaro ba shi ya zaɓi kansa ba ne mm, ya kasance cewa su suka mm. haife shi mm. ko su suka je suka sa shi ya zama pilot maybe ma shi ba pilot ne yake son zama ba maybe ma shi ba america yake son zuwa ya karatun ba suka kai shi to kuma sai zo suna accusing din shi dan bai haihu ba ni dai a gani na gaskiya ba su kyauta ba Allah kuma ya tsare mu irin wa'annan iyaye kika duba kuɗin da ake kashewa a ƙasar Amurka a zama pilot gaskiya za su koka suna so shi ma ya haifi nashi ya je yadda ake ji amma shekara talatin da biyar ai da <laughs> saura amma ni a talima da gani na ma idan ya haifi jika su da sun mm. tsufa na ji shekara nawa nawa kika ce shekarun su to dan Allah ina wani mamorar da za su samu a jikin jika da yake shekara biyar shekara nawa za su yi da jika ma gaba ɗaya in ya haifi jika ma ai wannan daɗinsa. sa Hmm. gaskiya jika da hmm. ah, daɗi gaskiya Allah ya ba su da daɗi gaskiya Allah ya ba su amin sai je ɗauko musu a gidan reno <laughs> to jama'a masu kallon mu yanzu za mu shiga maudu'in mu na yau gadan-gadan eh. kamar yadda na fara faɗa da farko za mu tattaunawa ne akan wato eh, mazaunan yabo a zamantakewa ɗan adam amma kafin nan kamar yadda muka saba kun san mm. yawanci idan muna cikin shirin mata a yau mm. mukan ɗauko jajirtattun mata waɗanda suka yi fice a sana'o'insu to a yau muna da wata babbar baƙuwa wadda za mu shigo da ita nan ba da daɗewa ba a saurare mu mm. yan uwana maudu'in mu na yau kan yabo ne shin wani irin mataki ko kuma wata irin rawa yabo yake takawa a zamantakewar ɗan adam ko dai tsakanin ma'aurata ko kuma tsakanin masu zama ko 'yan uwa a gida ko mm. kuma wajen alaƙa ta aiki ko kuma ma dai haɗuwa a titi a rabu wani irin eh, rawa yabo yake takawa kamar irin mutum ya maka abin arziki ka ce mm. mishi ka gode ko kuma ka ɓata wa mutum rai ka ce a yi haƙuri ta wannan fuskar ko mahangar muke duba yabo mm. an ta aisha anti binta ai da ta halima kika sawa bara <laughs> ba mu taba yin haka da yau ita ce da ke san bara <laughs> ta halima kuma ai ta huta ita ba <laughs> to lalle ka to shike da godiya nake to masu kallon mu lalle wannan maudu'i da kika ka anti binta mm. maudu'i ne mai matukar daɗi da farantawa ko da ma wajen tattauna sa mm-hmm. yanzu kar ki manta lokacin da muka shigo mm. baki ji yabo na farko da na fara yi miki na ce miki anti da wannan rigar ta ke ta min kyau haka ne eh, kin ji daɗi har ranki har ce na gode to kin gani sannan kuma ina ji ke ma kika ce anti halima dama eh. ita shi chuzi ta iya zaben kaya mai kyau to kin ga ta ji daɗi har ranta eh. to yabo shi in particular gaba daya mm. ba ma a tsakanin ma'aurata ba a mm. ko ina yabo abu ne mai kyau mm. compliment gaba ɗayan shi a rayuwa abu ne da yake ƙara ƙarfin gwiwa ko da baki da ƙarfin gwiwan yin abu idan aka ce kina samun waɗanda suke ki a waje suna karfafa miki gwiwa mm. wani abu ne da yake nuna cewa kamar kin mm. samu supportive partner a tare da ke alal misali rai yana son mai kyautata masa idan kika duba kika ga ba wai akan mutane kaɗai ba har akan dabba mm. a ce magenki ce kika wuni baki a gida kina dawowa ta rika kuka tana binki kenan kazalika in kare ne da ke kina dawowa ya dinga binki yana haka zai protectin dinki ya kyau kin ga dabba ma kenan balle dan adam mm. to yawanci akwai matan da zaki kalla cewa mm. kina rayuwa kina zaune a cikin gidan mijinki sai ki ga wani lokaci mace sai ta zo wajen shi ma ta wani irin ya maganta da kyau sosai sosai saboda ya yaba mata mm, kin gane akwai wasu mazan suna rasa wannan abun wasu mazan zaki ga mace ta wuni akwai matan da bana mantawa a wuni tana wanka sau uku ta canza kaya amma wallahi ba zai iya daga fuska ya ce mata wance kin yi kyau ba ga ta da san ado kamar me ba na manta walla har ta zo ta rasu kishi ta tana cewa da zan iya dai tana ga 'ya'yan yar wacce ta rasin take cewa da zan iya ne koyi da mamaki da zuwa yanzu ke ba za a dinga miki magana ma akan ki dinga ado ko kuma na ba mamanki mace ce mai san ado mai san gayu kowa ya riga da ya sani duk wanda ya shigo gidanta in kika doshi gefen ta ma inda yake in kika ji wani kanshi wani nishadi da yake fitowa to yabo in particular balle ma a tsakanin ma'aurata mm. abu ne da yake kara dankon zumunci yake kara karfafa akwai wani research din da na taba yi akan haka sai na mm. taba ga wani marubuci yana cewa yabo zamantakewa tsakanin yan uwa yabo yana sa kaman keki y ne shi keki x ne shi yayi y eh. abu ne da yake da irin a tsakanin ku dole sai kun hada hannu kafin nan zamantakewa ta daɗi to mm. yabo kaman wani abu ne da yake ƙara ƙarfin gwiwar wannan zamantakewa mm. wani abu ne da ake samu wanda yake ƙara zamantakewan ya yi ƙargo kuma ya lasting to wato dai yana ƙara confidence kuma yana ƙara ƙarfin alaƙa an ta halima ke kuma me zaki ce akan yabo ni dai kafin na fara na jin wa masu kallon mu albishir saboda hafsa da allah ya bata bibiga ta haihu allah ya bata ya mace wato mu dai ba a indiya ba ba matsalar indiya ba shafe mu ba <laughs> matsalar indiya ba mun samu tamu eh, mun samu tamu to allah ya raya amin amin ya allah an ta hafsa ta samu ya mace eh. kuma mun samu karuwar jikoki Allah ya raya ya ɗaya ba amin mm. amin amin amin to ni ina hangawa ne ta zamantakewar mata da miji mm. wanda wannan magana compliment in yabawan ba ƙaramin tasiri yake yi a kawo zaman lafiya da ƙaunar juna a cikin zamantakewar aure ba saboda duka mu mun yi aure ba matar da ba ta son in ta dan sa kaya mai kyau miji ya ce kai wannan kaya ya miki kyau ko kuma shi in ya saka kaya ta ce kai ina ma ba fita za ka yi ba zama za ka yi a gida kayan sun maka kyau ko kuma a samu rashin jituwa wanda ya laifin a zo a ce kash ɗazun nan da aka yi kaza ni maka laifi don allah ka yi haƙuri ka san kai ba ka fushi ko kuma ita ya zo ya ce mata o oh, ni daɗi na da ke ba kya fushi ɗan abu kankani dukkin murtuke to Allah ya baki hakuri kin ga yadda kika yi kyau kuwa to da Allah ya hakuri to mace tana son wannan haka namiji yana son wannan kuma ɗan wannan compliment ko abinci aka yi aka kawo aka baka kai mm. loma ɗaya ka ce kai wai yau me aka zuba wani irin sinadari aka sa a miyan ne ni na ji miyar ta yi daban za ki ga ko tana fushi za ta ce hmm, kaza na saka hmm, kin gane so hmm. daga mata har maza duk muna son wannan compliment din kuma yana taimakawa sosai wajen eh, zamantakewa aure kuma a compliment an hada da cewa ya haƙuri da Allah ba da haƙuri apologies da za an yi kaza a yi haƙuri a yafe wa juna a yi kaza to wasu sai su ga kamar yanzu na yi miki laifi na zo na ce miki Allah ba ki hakuri kamar na faɗi ba nauyi kamar na kankasa da kai na ce abinta na yi miki laifi anti binta da Allah ki hakuri sai ga kamar kankasci ne mm. ko kuma au to ashe ma ta san ta yi min laifin take ban hakuri an samu gangara ah okay to sai ki ga duk waɗannan su ne suke haɗuwa su cakuɗe a cire wato duk sai muke manta zaman so da ƙauna da mutantaka da aminci kin gane duk sai muke mm. manta shi gaskiya rashin yabo daga miji din nan yana bata zamantakewa eh, ma ga baki daya wasu mazan da ba sa wasu matan suna hira a junan su sai ki ji ɗaya tana ce mata mm. ai ni miji na da zan fito yace yafin nan yayi kyau mm. ke ya kika gani sai ta dinga jin kaman a ranta ba za ta faɗa miki ba amma sai ta dinga cewa a ah, ni kan bai taɓa yi min ba kin ga kamar wani na kaso kika samu a zamantakewan ki to masu kallon mu kun dai ji yadda hirar mu take tafiya akan yabo a tsarin zamantakewa na dan adam kafin mu ci gaba da wannan hira za mu ɗauki ɗan hutu na takaitaccen lokaci insha Allahu mun dawo za mu ɗora a kai masu kallon mu barka mu da dawowa daga hutun ɗan takaitaccen lokaci za mu ci gaba da tattauna maudu'in da muke tattauna a yau wato yabo a zamantakewa to ɗazu muna magana akan irin hanyoyin da ake nuna yabo aisha ina so da allah ki nuna mana wasu daga cikin samfura ko kuma styles na yabo mm. ah, bayan kamar na gode da kuma a yi haƙuri wani abubuwa ne kuma mutum zai iya amfani da su na nuna yabo ko da ba zamantakewa aure ba ma ko a zaman ofis ko kuma zaman yan uwa haka na gida ko ma a hanya ma. Mm. to ga ni wannan magana da kika yi mun ina ga zan mm. amsa ta ne based on experience da kuma field ina a rayuwa gaba daya mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. to kasancewa ta ni mace ne da nake ma'amala ce da mutane da yawa ba da yawa ba ba na manta ko shigowa na wurin da nake sana'ata mm. wallahi a wurin har da na shigo da wata uwata take ce mun kai ba kyau fa irin wannan abin ki rika addu'a like irin yaran gurin za su dinga hajiya ranki ya daɗe hajiya wane ne kin mm-hmm. gane mm-hmm. irin yadda kike kyautata musu su da kansu wani lokaci sai nake cewa har na irin na sa musu wannan sarkin shago wannan sarkin kaza kin gane mm. like irin yadda nake wasa da da in na zo mm. ni zan fara ce muku sannun ku yau kuma ana huta me ake yi ne kin mm. gane irin wannan kyautatawa irin sannun ya kuke da mutanen da ke tare da su mm-hmm. kazalika da na sama na kuma ni na saba da irin wannan abun ko a gida na aike ki ko na sa ki kai min abu first thing da zan fara ce miki shine kai na gode Allah ya saka miki da alkhairi dan nan mm, ko da zan miki masifa ko ne wani abu sai daga baya kuma zan daura akan wannan Mm. amma tabbas sai na ce miki kai Allah ya saka miki da alkhairi yan nan kina da kirki Allah ya baki miji na gari zaki ga tana dariya tana blush sosai sosai before you know abin da baki sa mutum ba ma ya miki sai ya miki mm-hmm. sannan kuma bayan nan kyauta irin like zaki ga wani an mai abu amma ya bude baki ya ce na gode yana ga kaman ya faɗo sai mm-hmm. dai ya rika miki irin na gode irin like irin ba wai ki ma ji shi ba irin mm-hmm. sama sama irin wato shi kansa ya yi ya fi karfin akwai wata wanda take training din wani yaro makamancin haka take ce min kai ni kullum yaron na idan na mai abu dinkin sallah kayan sallah me mai amma ba zai taba ce min ya gode ba mm. amma sauran za su ce min na gode Allah ya saka da alkhairi in mm. personally ma har text mm. za su yi mata amma fa shi wannan yaron ko ya ce do abu ko kuma yayi abin da yake so wallahi ya fi karfi ya ce mata ya gode sai ce to why not ah, ce why not ki confronting <laughs> din shi ki ce masa abin kuma yawanci fa antibinta gaskiya irin wani abin yana tasowa ne asali tun daga gida yanayin yawanci gaskiya yanayin yadda kika taso kika ga a mm. gidanku ake yi da kuma yanayin al'adarki mm-hmm. wasu al'adun ba wani abu bane ba wasu mm. al'adun kuma kamar dai kin ga yorubawa ha kika bai raba mutum abu a sai ya kwanta kasa dubale ba kasa ya nuna miki godiyan nan dimbin godiya ɗari bisa mm-hmm. ɗari kaki ga mm-hmm. kuma ba wani abin zo in gani zaki mai ba amma godiya ɗari bisa ɗari to mm. kin ga yawanci gaskiya al'ada ko da ba taka ce ba idan dai mai kyau ne hmm. dan ka dauka kai ai ba wani kuma kin ga malam bahaushe ma yana bayan nan kuma kin ga hmm. ana cewa yaba kyauta tukuici ba wani abu ba hmm. ne ba ban baki komai ba amma yanzu in na zo na ne miki magana mai daɗi kyautatawa ba wani abu ba ne ba kin ga ta fita taburma ta fita taburma gaskiya to wato antalima kuma mm. ni inda na hango mm. uh, kusan kamar muyi da yake rayuwar an hada da boko da arabiya zaki ga cewa ko da yaushe kana dan ar'aro abubuwa na al'adun wasu cultures in kana kara naka za ki ga yanzu yawanci ka saba ko mai aka maka ka ce thank you thank eh. you sai a gani wai su iya yi wai su eh, turawa to ta <laughs> ya za ki hango wannan uh, lamarin kuma to alhamdulillah akwai um, wani project da na gama sai ake mana security training eh. ɗaya daga cikin abin da suka fara gaya mana sai suka ce kai san ka yaba wa direba ka yaba wa mai gadi ka yaba wa mai wanke-wanke da duk abin da suka yi ba hmm. zagi da kai na gode na gode na gode duk suna ta faɗa shi sai kalle ni sai ce ke sai ce ke da makin saba saboda hmm. mu tarbiyyar da aka yi mana an tabinta hmm. an miki tarbiyyar duk abin da aka yi miki ki godiya mu mun taso ko kayan sallah aka yi maka sai ka je ka ce mm. alhaji mama na ga kayan sallah na gode Allah ya kara buɗi so mun riga mun saba wannan mm. to muka zo mu kuma yara ka nema yara to akwai abin da bature yake cewa common courtesy kin ga common ne a ce maka dan Allah yi mun kaza na gode mm. madalla yawwa dan albarka ko yawwa yar albarka na gode kin ga ba wasu kalmomi ne masu wahala ba ƙananan kalmomi ne amma suna da girma sosai suna da mahimmanci a rayuwanka ta tarayya ka ta zamantakewa da mutane mm. ka ce ka gode ni wallahi a gida ko kofi na ce a kama aka kama sai na ce yawwa yar auta na gode mm. irin sai ki ga daga na kira wata mm. duk wanda na kira ina son a guje za a zo a saboda ka mutunta mutum kuma kin san cewa na gode dan Allah imin kaza ka daraja mutum ne ko kai kake biyan sa albashi ka mai da shi mutum kuma kamar yadda ta ce ko dabba ina so a daraza shi ballantana mutum mutum yana son a nuna masa yana da kima kuma yana da daraja yana da muhimmanci a rayuwa balle kuma aka zo zamantakewar aure idan aka zo zamantakewar aure akwai yanayi da idan miji ya kawo matarsa kaya hmm. sai a karba a ce kai na gode na gode a da na sani in ya ka mata kaya in ya ka mata leshi da sallah mm. in ta duba ta duba ba za ta ce mishi ta gode ba sai ta ce kai ni wallahi wannan kallon ni da kai min shawara ma ni wallahi ni kallon nan wallahi ni ba ita ba na so kin gane sai ce mm. to kawo a mayar a'a tun da an riga an siyo a bashi to kin ga bata dai gode ba to kin ga bata gode ba mm. to ko da ta gode da sai mata fiye da haka watakil in baɗi ta zo sai ya tafi da ita ko kuma ya kama ta ta zaba a ma nake zaune da shi muka yi ofis sai ce wallahi shi an sha mishi haka saboda haka yanzu baya siya ya ce wallahi jalima ba ta kawai an kawo ne kaya irin na sayarwa a ofis muka sai sai aka yi mana rage eh. sai na ce kai na gode Allah ya saka da alheri sai ce mm. kudin ki ne fa nace eh amma an min rage to shi ne ike ban wannan labarin ya ce wallahi hajji halima mm. matata duk sanda kamar a tamfa da sallah in bai mm. a tamfan ba in yi leshi sai ta ce kash sai na ce to kai mata magana mana ice to sau nawa mun zauna da ita mun zauna sai na ce a to wallahi kai ma ba kai mata ne saboda inda ka ne mata da ta saba kin gane sai ce to wallahi ko abinci ta yi ya ce ko ba daɗi <laughs> na ce a kuma ya ce wallahi in ya ci loma ɗaya ba daɗi in ya sake ci sai ce kai Mm. abincin nan naki yau madan wallahi ya daɗi ya saboda kawai baya son fitina in ya kara ya kara sai ya aji a ah, to kace da daɗi sai ce wallahi na ci abinci a ofis cikin ya mm. cika <laughs> to kin ga duk irin waɗannan mm. shi yasa ike da kyau tsakanin mata da miji a samu fahimtar juna so gaskiya dole ne mu mata musamman magidanta mu koyi yadda zamu yi wannan nuna yabo don musamman maza suna son a yaba musu ah, wajen hidima da suke wa iyalansu ko kayan abinci gaskiya ni yanzu kin ga mai gidan in ya shigo da mm. kayan abinci dama shi ke shiga sto eh. ya duba me babu me babu me babu sai ga an sun ce oh Allah sarki bawan Allah dan aljanna kai mm. Allah isaka maka da alheri Allah yi kaza Allah <laughs> saboda haka yaba da godiya yana da kyau a zamantakewar aure mm. to masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen lokaci insha Allahu da mun dawo za mu dora kan maudu'in da muke ciki masu kallo mu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci na san kuna ta tunanin wai shin yau wace ce babban bako nan da aka ce za ta zo to alhamdulillahi muna farin cikin gabatar muku da hajja maimuna abubakar anka hajja maimuna barka da sauka a mm, teburin mata a yau <laughs> muna miki barhaba barkan da kasancewa tare da mu barka da zuwa mm, teburin mata a yau <laughs> exactly don tun da muke ta faɗin cewa babbar bakuwa na tafe tana tafe mm. to dai ga cikin iso ah, ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu tattauna musamman daga farko shine ki bawa masu kallon mu takaitaccen tarihin yadda ma aka yaki ka samu kanki a cikin wannan sana'a ta wato yi wa mata design na ɗinki kala-kala mm, gaskiya assalamu alaikum mm. um, sunana maimuna abubakar anka um, i graduated from mm. okay sunana maimuna abubakar anka na karanta computer science ne a makarant a university din fodio kuma na zo na yi masters dina a business admin a buk gaskiya da na gama na yi specializing kan networking ne na computer science masu bangaren cisco kenan networking mm. so na yi na zama specializer wannan area na zo na yi samu aiki na tafi interview a abuja da na je sai ni kadai ce mace dai a wurin gaskiya mm. so da na je muka yi komai da muka gama suka yi um, analyzing and everything suka ga yes na ci wannan particular interview din amma saboda ina mace sai mm. suka ce gaskiya problem din za a dinga hawan mass ne aikin crippling cables ne da waye ni kuma gaskiya for that position ba zai yiwu ba. Mm. So mm. there and then. Amma kin kika ce musu ba zai yi ba ko su suka. Su suka ce gaskiya <laughs> because Arkham Field ne. Yes Arkham Field ne da waye so there and then kawai ina fitowa. kawai na fara kuka na kira mama na ce to ga abin da ake ciki and there and then na making mind ina cewa I will never look for aiki. again so ina dawowa gida I made up my mind to da gaskiya na kai dinki tun ina school ni nake mm. zana tailor I mhm. have passion for that mhm. so ni zan zana tailor abin da nake so da sauransu sai na cewa mama gaskiya ina so in fara harkan tailoring so luckily for me my brother wanda nake bi is a lawyer mm. sai mhm. bani advice din that brought me to this um, position yau eh. sai ya ce mun kisan koma mai mutum zai yi you just mm. ba za ka iya fadawa a ciki haka kurin ba mm. sai ka tabbata ka san ilimi akan abin da sauransu so sai na je wani fashion house a nan zuro na yi like three months wannan da su mm. as a manager so daga nan kawai sai na buɗe wurina kuma da na buɗe i started with a machine biyu but because akwai passion din da mm. sauransu mm. and drive din keken dinki bi kenan keken dinki mm. wai wallahi lokacin ma <laughs> ni ce zan yi attending to customer ni ce zan karbi kaya ni ce zan share shago <laughs> ni zan yi komai actually ba na son dinki <laughs> na fi bangaren design zane kenan ba na eh. i don't like sewing da koyanka ko wani abu amma lokacin da ni ake aikin teloli ma'aikai na suke sai su ce je ki ɗauko kaza je ki ɗauko kaza kuma gurin ki ne guri na <laughs> ne amma da yake i have na san me nake so mm. Mm. na san focus ina ina da vision kawai mm-hmm. ban damu ba I just kept pushing pushing pushing mm, har na yi building wannan brand ɗin da yau aka sani as Malabis by Names. Eh, wow. Masha Allah wannan tarihi naki gaskiya yana da ɗan sosarai musamman da muka ga cewa daga wariyar jinsi ne da aka nuna miki <laughs> kuma Allah Ubangiji ya sa wanne ya zama alheri har gashi yanzu mm. kin zama kina da wani katafaren wato ofis ko kuma ce shago da mm. mata suke alfahari musamman a Kano. wajen kai dinki don ni kaina akwai 'yata da ta bikinta eh. tana ta cewa ai malabis ce za ta dinka mun <laughs> ɗaya da <laughs> ni na ce me ne malabis ina ba sani ba <laughs> to alhamdulillah uh, na san yan uwana ma suna da tambayoyin da suke so su to ni tambayar da nake so in mata mm. shin sana'a dinki akwai riba sosai to a 100% za mu ce 80% ma riba if possible mm. saboda yanzu gaskiya sofa da na ga na yi nisa a sana'an nan mhm. legacy ɗina dai da nake son in bari shine mhm. a ce yau in aka ga kowace fashion designer majority daga arewa a ce mhm. she's the student of mine buri na ah. kenan okay, wato eh, kina koyarwa muna da fashion school yes mm. muna da fashion school masha Allah mm. shi kamar nawa kenan ake biya in za a dalibai in sun mm. shigo eh gaskiya muna da standard in fashion school din mu dan in kun mm-hmm. lura da da ake koyar da dinki sai ka mutum yayi shekara 1 biyu uku wai yana koyan dinki mm-hmm. amma ni na fashion school din da rike na yi school ni ma a Dubai da sauransu na bringing me na making issue saboda yanayin zamani an wuce wannan zamanin so yanzu in 3 payment mm. mace za ta iya yanka komai dinki tunda ga sunan product din mu ga suna a gari and they are mm. doing well to ina ga gaskiya kin fada cikin matan da ake alfahari da su musamman ba wai dan aikin da kike ba ko kuma sana'a da kike mm. wajen kokarin wa mata ilimi da ba su sana'o'i mm-hmm. yanzu an wuce lokacin jira sai an baka aiki ko kuma neman aikin gwamnati ko kamfani kai ma kamfanin kanka ne idan aka bi tarihin kikin ga mata da yawa za su samu kaimin ni ma bari irin yadda malabis ta fara ni ma an fara daga sharar kanti eh ni ma ina taimaka har Allah ya sa ni ma na samu nawa na san ta aisha ma tana da nata tambayar da za ta yi wato daga mm. farko dai abin da zan kara akan magana da ta yi shine ina so in mm. miki congratulation din motivating dinki da aka yi mm. eh, na wariyar da aka baki ya baki karfin gwiwa da kika fara wannan abun wato tambaya ta guda biyu ne amma a gurguje ma ina za ta yi amsa mana na daya eh, me yasa fashion designers namu na nan arewa ba sa irin fashion me ake cewa show din nan eh, da yan lagos suke yi da kuma kasashen da suka ci gaba suke yi sannan kuma me yasa yawanci in aka tashi maganar fashion dinki wanda zaki ga an sharara ta dinki ne dai wanda zaki sa ki fito na gani na fada mm, mm. mutanen mu ba su fiya zuwa su yi irin wannan dinkin ba izida kuna saka tsada kuɗin yayyawa ne yanda masu ba sa iya Mm. yin dinkin mm. ko ba haka ba ko kuma dai a ce society ne ba ta motivating ɗinku akan wannan shi fashion ɗin naku menene sirrin wannan abin mm. da yake sa wa ina abubuwa suke faruwa ok to gaskiya farkon tambayanki ki dai um, sorry kan zancen show ok fashion eh. show actually mm. eh gaskiya farko da na fara dinki mm. akwai wani association din da muka haɗu duka like fashion designers ne mu uku mm-hmm. and mun so mu yi wannan but unfortunately for us tunda we are new a harkan ɗinkin mm. ba mu samu goyon baya ba tunda akwai processes ɗin da ake bi kafin a yi wannan show ɗin a Kano ah, ah. amma da ya zama to na nisa a wannan sana'ar na fara fashion school mm. akwai third set ɗin balabis da zamu mu yi graduating na school of design mu mm. mun na yi organizing fashion show and it was big a nan fab center muka yi so student ne suka yi graduation project su kuma muka yi fashion show mm. the issue is now the mm. issue is ba wai ba a bari ba ne ba mm. akwai processes because kafin na yi sai da na tsaya na yi tambaya okay me ya kamata i think the kano is more of like an islamic, state, state exactly and we do abin da za a yi we have to look that put eh, that into consideration eh, so na je akwai luckily for me akwai lokacin chairman din wannan ne matar tana kawo min dinki so i called her to da Allah ta tambaya mu akwai wani abu da ake yi ne na his bar so kad dai sai an fara show din a a wani abi da kai an mm. ta gaya mu muka nemi permission an kuma wala it was successful because mm. har gobe yan Lagos suna cewa ba a Kano aka yi wannan ba kuma student ina eh, kyau sai kuma second tambayan da kika yi min mm. ba wai ba a wannan ba ne in kin lura yanayin da ake fashion da mm. ba haka ake yanzu akwai ci gaba sosai and mu muke kokarin kawo wannan technology da waye wayewa a mm. arewa mm. kuma maganan da zan gaya muke ba wai ba za mu iya yi ba amma duk abin da muke yi sai based on customer demand ne in customer ta zo kuma in kin lura yawanci muna rufe jikinmu ba wai ba za mu iya dinki yin irin wayannan dinkunan ba and everything but we try to make sure cewa yayi falling da islamic values da kuma environment da culture za a zo a kawo mana kaya in bride ta ce ga abin da take so ga abin da take so first question da zan tambaye ta is a kano zaki bikin nan ko kuma a ina ne idan ta ce a kano ne ko kuma a kusa da ko kuma a nan arewa haka mm. something dai mm. and i would advise you cewa ran daurin aure zaki sa kayan nan ko kuma kafin a daura aure mm-hmm. za ta gaya min in after daurin mm. aure ne i always advise modesty classy beautiful and mm, modest ok shi ke mm. sa shi dan yi haike shi ne ke sa abin da yake a'a accessories ma na karawa tunda most mm. Accessories ba a production a nan wuya mun important muke yi kuma yanzu presently ma issue da muke facing kowane fada any big fashion house za su gaya miki a Nigeria issue din wannan rising price in diesel din so for that shi mm-hmm. ma ya yi shooting prices sosai mm-hmm. wato shi riga amarya nan da take tsada kayan kawata ta da ake sassawa shi yake sa kuɗi ai sai mun fara design sai na yi sketching mm. kin ga wannan bangaren sai an biya sannan kuma yanayin material da muke using wani amare daban yake da normal kaya mm. so kin ga accessories din ma daban ne kuma wanda zai dinka ma shi ma professional ne ta wannan kana so ta ta kyalkyali mm. mm. ah, gaskiya to mm. masu kallo za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo za mu dora a cikin hirar da muke yi da hajiya maimuna abubakar anka mai wajen malabis to barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci uh, hajiya maimuna na san yanzu <laughs> kin dai gane cewa kina kan teburin mata a yau <laughs> hot seat ke da hot seat siya <laughs> ne wannan hot very hot yanzu kuma zan dauke ki za mu daɗa luluka ki wani guri kuma da lalle ka wani ɗan tambaya nake da shi eh, ban sani ba ko a tunaninku alal misali idan ana neman aure mhm. abinda ake cewa courtship a turance ko kuma zance a hausa wai shi zancen nan eh, shekara nawa ya kamata a yi ana yi ko kuma kwana nawa ko wata nawa how long should it last kin ga dai ni da hmm. ana cewa in saurayi izo zance hmm. aka yi wata daya aka yi wata biyu aka yi wata uku hmm. to in bai turo ba bai magana ba to shirme ne so a wata uku nan ya kamata iyayenka da iyayenta su sani hmm. kuna yi da ka nemi um, izini kana zuwa zance hmm. to karshen karshen ta dai ni dai a ra'ayina kare wuce shekara ɗaya gaskiya zancen kansa har da aure eh, hmm. daga haɗuwansu da komansu kai wuce shekara ɗaya don ya wuce shekara ɗaya to ya zama kuma wasan yara gaskiya in dai ba irin wanda ake cewa sai ta gama university bane za a yi aure ko sai ta je ta yi masters so in dai ba irin wannan bane gaskiya ni dai ra'ayi na kai ya wuce shekara ɗaya da courtship din da aure to kin san a zan daura inda an talima ta tsaya mm. ina so ne yi breaking din wannan teburin kace-kace akan wannan magana. To, To, na ɗaya ya za ya ce ka bata wa 'yar mutane lokaci ka bata kanka lokaci. Mm. Namiji zai iya datin ɗin mata sama da guda uku. A lokaci guda kuma kina da mu kuma mata gaskiya muna da karancin mu haɗa abu yi mana yawa akai yana kawo mana matsala. So yawanci zaki ga mata ba su fiye double dating kamar yadda maza ke yi ba. So da kwakwalwanki mm. ba zai iya ɗaukan firejan da maza za su rika baki ba. Gaskiya. To kaga kin ga ke za a cuta na ɗaya kenan mm. na biyu akwai ni write up da ake yawan yi akan chawai a Nigerian woman mm. za ka yi dating Nigerian woman for 10 years amma she can go off and marry a person that is ready for that an kuma ban ga laifinta ba mm, za ki bin into relationship da matar take 'yan nigeria for good shekara goma amma za ta tafi ta je ta auri wanda yake ready sun haɗu bai wuce wata uku ba mhm. so da me yasa za ka tsaya kuna bata juna lokaci ni to me time is mm. very important mm. because ba za ki taba sayan lokaci ba ba za ki taba aran na wani ba ta yaya za a yi a ce ku bata junan ku lokaci 3 years 4 mm. wallahi anti binta da ƙarya a ciki da yaudara da cin amana da zamba cikin aminci idan za a so juna za a so juna kina ganin namijin da zaki aura kin san namijin ki ne kana ganin macen da zaka aura ka san matar ka ne na me za a tsaya ana sai an gwada da juna ku teloli ne ga teloli na masu da mutane tela ne kadai zai iya gwada ki amma apart from that babu maganan gwaji ah, ana gwaji ba gwaji an tari banki ana gwaji yaudara ne zai shigo ciki ah. ƙarya na ina zuwa cikin ta akwai wani maganan da nake faɗa na taɓa yin wani live video lokaci na faɗa na ce yan mata ina so in ji hankalin su kan wani abu eh, da da suke yawan cewa mm. wai yaudara ya yi yawa mai ce daga farko akwai wani abin da zaki applying ki gane saurayin da ya zo wajen ki me ya zo yi na ce na ɗaya ki ce masa aure kike so ku yi zai mm. gudu in ba auren zai ba mm. sannan na ce na biyu idan ya dame ki kika ga ba type ɗinki bane ke kuma mm. ask for something da bai yi da kuɗin da financial ɗin da zai iya yi miki ce mai kina son ya sai miki mota ko ya sai miki wani abin da ya fi ƙarfin shi maza ya gudu ba za ki same shi wani ma in ya zo kika ce aure hanyoyin da zaki idan namiji ya ishe ki kin gaji da shi eh. bijiro mai da financial abu da ba zai iya ba ai wani ma kina maganan aure ya gudu na biyu kuma ki mm. masa maganan aure ki ce ke mm. aure ake so to kin eh. neme shi kin rasa zai gudu to gaskiya wannan hanyoyin kam gaskiya ni na san suna kora dan akwai wata kawata da ta gaya min ta ce wani ya manne wa yatta yana mm-hmm. zuwa neman aure mm-hmm. amma duk zuwan nan da yake yayi kaman zuwa wajen goma mm-hmm. wai ko naira goma bai taba ba yarinyar ba kuma ya sai ƙarya yake wai aure sai kawai wata ran da ya zo gurin yarinyar sai ita kuma ita tana so ta kore shi sai ta fita sai suka gaisa a matsayin ta na uwa fa da suka gaisa da shi sai ta ce to gashi sallah ta zo za ta wajen gyaran gashi sai ka dan bata kudin relaxer ko ya gudu kenan tun da ya tafi bai kara dawa ba daga cewa ya <laughs> ba da kudin relax amma ta yi kokari to gaskiya amma ni inda nake gani inda har mm. eh, courtship ko kuma neman aure mm. ya wuce wata shida zuwa shekara daya kuma zancen neman aure ne a'a ya koma a a faya ake eh, cewa wannan no longer maganan aure ban san ko hajjami mu da tana da ba sai ji <laughs> opinion to gaskiya um, ni dai gaskiya a bangaren relationship da waye mm. i'm not really good at that but my own <laughs> opinion shine um, me in kun lura maganan mm. courtship a na zamanin nan is totally different da na iyayenmu. mu I keep asking my kullum sai na tambaye maman ce mama, wai what happened? Mm. You were there kun kun da babu kafin babam ya rasu har ya bar duniyan nan ba abin da ya samu auren ku. ne ya faru? Mm-hmm. ita gaskiya fortunately for us mu ba 'yar arewa ba ce ba so i don't know yadda suka yi kuma sai na lura cewa ok aunties sina da waye yawanci basu ma san mazajen ba haɗi ne haɗi ne mm. ƙwarai ana yi to is it that courtship is not important ne in dai ana irin wannan haɗin kuma auren yayi lasting har yara da waye without the courtship mm-hmm. Mm-hmm. so to me gaskiya i feel courtship is a waste of time gaskiya mm-hmm. maganar da kika faɗa ne hmm. one year an kai one year ma okay tell me ai yawanci duk wani sanin juna da za a yi a waje in an shiga cikin gidan fa is a hmm. new chapter on its mm-hmm. own mm-hmm. so duk people can pretend for courtship din nan so mm. maganin gaskiya kawai in ka ga mace kana so ko kuma ta ga jiri ga i feel kawai a yi a wuce wurin mm. kamar yadda dai Aisha ta ce ba gwaji ai gwaji <laughs> sai zama zama ne gwaji sai tela to ai wannan abin da aka faɗa na a bada man gashi ai gwaji ne gaskiya and it dropped away kuma ya bada shi dai eh yasa nace akwai gwaji eh. kuma kuma bangaren malabis uh, hajjami muna na san duk wani abu na rayuwa in za a yi akan samu kalubale a cikinsa. sa ko za ki dan tattauna da mu akan wasu daga cikin kalubalen da kika samu mm-hmm. wajen kafa malabis mm-hmm. kawo wa yanzu da ya bunƙasa mm-hmm. mm. to wannan dai maganin gaskiya ba na ɓoyewa mm. <clears throat> some people there i don't know wasu za su ɓoye challenges din su thinking mm. cewa it's success mu kuma we believe challenges din nan makes you better of course tun da na fara business ina da keke na biyu har yau challenges ne ke facing wani lokaci ma na koma gida i feel kawai ba na so ma gari ya waye in koma office mm, saboda challenges amma me the moment kai overcoming wannan it makes you better challenges first da na samu ni gaskiya game da harkan wai a ce wai ishu din wuta da me da me ni ban taba daukan wannan as challenge ba saboda me in dai a Nigeria kake kuma zaka fara sana'a electricity you have to source it yourself ni dai issues ina na challenges a of number one employees hmm. muna samu no matter how structure da waye unity da kuke da shi dole sai an samu wannan because people will always come and go halayyar mutane halayyar mutane akwai wannan issue din hmm. sannan kuma second issue dina challenge da yake har yau na facing shine har yanzu I don't know an kasa gane cewa standard din nan dai da ake zuwa Abuja da Lagos a samu gashi nan a Arewa. Gashi nan a Kano muna da. Mm. Because tun da na fara, I always wanted to nace brand din will be brand da zai serve duk purpose din da ake so. Ba mm. sai mutum ya daga ya tafi har wani wuri ba. Mm. Kin gane? To amma me people na da opinion ɗinsu so in ba su yi supporting ɗin wannan cewa okay you can do this ba ta ya za a yi ka yi overcoming wani haka kawo musu standard ɗin da suke zuwa su mm. nema a wuri mm. totally kuma yanzu wuce kowa ya san wannan kam mm. diesel harkan diesel duka mun um, a fashion school ina kadai i think i have muna da machines more than 40 something dan harkan production ɗinmu muna da machines da harkan big machines ma da suke jan wuta hmm. so tun da azumi ma gaskiya ba zan koye ba da azumi kawai mun yi running ne kawai za a ce break, break even kawai alhamdulillah saboda duk wani wahalan da muke yi kawai bangaren wuta ya ta tafiya. To, yanzu kan ba wuta wallahi. Allah ka mana sauki. Amin ya rabi. To wato ban san masu kallo za mu je hutun takaitaccen lokaci insha Allahu za mu dawo kuma za mu dora inda muka tsaya masu kallo barka da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda muke hira da hajja amina abubakar anka ta wajen ɗinki mai suna malabis hajja muna <laughs> tambayar da nake da ita mm. kisan ko da yake rayuwa dai kowa da irin yadda take zuwa mishi ah, sai ki ga yawanci matanmu da suke da wajajen business nasu na kansu wani zubin sai su rika dan kyallaro irin mata masu ofis da mota da direba din nan kin taba jin wani iri kamar ina ma a ce ke ce a wannan gurin koko kina ganin ai wannan hanya da kika dauka tafi miki kuma ta wace hanya kike ganin tafi to gaskiya har gobe har tv mm. ba regrets ban taba na da kawaye da muka gama university da su da muka gama mi akwai doctors akwai lawyers akwai waye amma kullum su suke envying ina hmm. because <laughs> maganin gaskiya wajen eh, hmm. komai um, issue din is freedom din da nake da shi a yanzu hmm. gaskiya inda a ce ina office ne waye waye ba zan taɓa samun ƙarƙashin wani ba zan samu wannan ba kuma decision making ma babu kamar ɓangaren decision making wani lokaci za ka mace tana um, environment in aiki corporate wannan aiki haka da sauransu mm -hmm. tana da abubuwan da it takes to taking wannan company to another level amma yes. saboda me maybe ba a ɗauki maganan ta relevant ba ko wani abu yes, sai ga it means nothing it becomes useless mm. we are not even part of the decision we making not even part we mm. maganan gaskiya mm. Mm. amma ni to me har na kai level din business din nan mm. decision making it has been mine yeah, yeah, on yeah. boss I'm my own boss the bossy zan je aiki <laughs> lokacin da nake so mm. har na yi aure na zo na haihu mm. first second mm. it was running smoothly mm. that regret in fact akwai lokacin da first trimester ake cewa gaba ɗaya ma ban je office ba Kware. ba wanda zai ce ba wanda ya kira ya ce min me yasa kaza duk da su ma can suna da issues su na sick leave waye waye waye mm. Shemadi. yes it's uncomparable to wannan you are you answer to nobody exactly gaskiya gaskiya ke ce boss din kai ni ce boss kuma mm-hmm. maganan gaskiya maza a maza a finding it difficult a samu career lady wacce take aiki under irin Er, zance eh, kan business wato um, da kika yi wannan magana mm. sai ja hankali na kan cewa lokacin da kika yi magana standard ɗinki kafin mu tafi hutu mm. Mm. wato ya ja hankali na kan cewa akwai mutane da yawa da suke kwaikwayon ki musamman waɗanda za su rika kawo miki ɗinki duba da yanayin kuma matan mu yan matan mu matata da suke tasowa yanzu mutane ne masu son ado da kuma kyale-kyale a gyara miji a dai ɗinki na zamani kamar yadda kika faɗa to yanzu misali idan zaki ba wa masu sauraron ki da ko mutanen da suke kwaikwayon ki Mm. wani irin shawara zaki ba su fara business irin naki a standard irin naki abin da ya mai da ke unique da kuma kika zama daban a cikin sauran yan uwanki inda kuke wannan sana'a tare mm. to kullum dai ina gaya ɗalibai na cewa no excuse mm. yanzu ba no excuse for illiteracy no excuse for rashin sanin mai duniya take ciki no excuse for wai cewa no i was low standard Mm-hmm. kawai ki tafi hai kawai you just have to start it well because ne ba wani uzuri ba uzuri hajiya eh. da in kin lura mm. arewa ba mu san value ba sorry to say mun san value but saboda mm. kara yes akwai mutunta da kula din nan da ake magana za a ga tela ta yayi dinki ko ta yi dinki amma mm. saboda karan nan da waye ba abinda kake so ba ke kenan amma yau ba sai ka karba haka amma yanzu menene an sani to ni ni abin kin ga kusan za ki ga mata ana son fashion ana son gayu mm. ana son shiga mai kyau ana so a je a yi dinki wasu za kamar yadda kika ce wasu za su yi dinki a abuja ko lagos mm. Mm. to mu me yasa mu ba ma maganan fashion yanzu kika je wasu kasashen za ki ga ana ta maganan fashion ai a guri ka za yau abin da aka gara ma arewa 24 suna zancen me ake yayi eh amma za ki ga yawancin ba a fitowa a ce ga shi dai muna so din amma ba a fito a yi magana me yasa ba platform din ne da za a mm. dinga maganan fashion a dinga cewa gashi gashi ga abin da za a yi ga yadda za ki samu the best abu da kike so ko ku dai kawai ba ma son mi magana ne ko kuma yawa ko kuma mu iya kwalliyan bai mm. a anya zaki ga wasu sun saka akwai matan da zaki ga sun saka dinki mm. mai kyau amma kuma bai yi daidai da jikinsu ba saboda wata ba su je gurin da za a yi wajen expertise din da za a yi musu sosai ba dan ni na son tela in je gurin tela eh. in ba da zani na kawai ki tafi ba sai yau ni ba na so a ce kai yauwa ai kawai a duba ta duba ta gani ta zaba mun hmm. to me isa mu ba ma son yin magana fashion a zauna a yi tattauna i think there is akwai mm. difference tsakanin tailor da designer yawa if you go to shine ai wai shi din nake so ta <laughs> babbata mana ai tailor gaskiya ma <laughs> eh. yanzu um, mm. fashion design a Nigeria yanzu muna cikin masu generating din revenue din sosai sosai sosai mm. because su can kudu sun realizing da wuri they support their um, designers din su amma quite alright ni just was it last some months back akwai wanda ya kira ni daga government house actually mm. shi ne yanzu in charge of uh, one um, i think is a is a actor eh. wani cd mhm. ishak yes exactly he called me hmm. ya ce akwai wannan office din da aka bashi yanzu and he want me to be part of it harkan fashion in one city kutu da yanzu kowa ya san me ake yi kyau mm. da kyau so mm. so far so good tun da ya kira ni lokacin nan ya ce za a yi meeting lokacin i was pregnant i couldn't make it mm. so ya kara kira na cewa za a yi wani abu since then kuma ba kara jin komai ba eh. so this means we have to stand for ourselves mm. collaboration din nan da ake magana mm. it's very important it is, designers in Kano we have to come together mu sa wannan wannan value ya kawai a arewa ba ku da kungiya ne mm, gaskiya akwai lokacin da lagos nigerian fashion um, designers lagos suka mm. neme ni and lokacin i won't regret saying this na yi creating group eh. na fashion designers so na yi magana komai kowa ya san doka akwai doka na zama part of kungiya akwai mm-hmm. registration waye waye yeah. I, kept on talking a group din nan for long ba engagement ba komai mm-hmm. and i still have prove ma a wayata so ba interest din so how do we do this without ungiya shi yasa zaki ga kawai kowa na abin da kina kamar lagos yanzu akwai particular fashion designers din da mm. ba su isa su yi dinki below particular amount ba mm. to ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mutane da harka da tela shine yawan wato disappointment mm. ki kai dinki a ce miki sati ɗaya sai a sati <laughs> goma ba a gama ba ga bikin ki ya kusa eh ko ba na biki ba ma wallahi gaskiya rashin mm. structure ne mm. kin ga kamar mu give or take three weeks muke bada wow. we give three weeks saboda gwara a ce mun gama before time mu kira client for fitting tunda ba ma bada kaya sai ka zo fitting okay. so za mu yi bada three weeks in ma wani abu ne titin wato shine ka gwada kayan a ga ko yayin akwai wannan ba wai kawai ka zo ka karbi ka aka tafi ba eh. so an wuce wannan zamani abaka da telan hanya kuma eh. exactly ana rage kuwa so su telolin da suke bata lokaci rashin structure din yadda za su tafi da ayyukan ne gaskiya i hmm. think ana bukatan ilimi sosai eh, gaskiya tunda abin yana cikin abin da ya sa na koma na yi business masters a business admin eh. kullum na faɗa no hmm. excuse in kana yi abu kawai do it well hmm. to a gurguje bari mu ba masu kallon mu shawarwari akan harkar fashion industry musamman mata 'yan mu wanda suke da haƙƙin wannan hira da muke yi mm. Mm. wato ni eh, shawarar da zan bayar mm. na kusan in ce maganin da ta faɗa gaba ɗaya kin ga koyin sai da ta ƙara faɗa akan cewa no excuse wato wannan sana'a ta sana'a ne da ake bukatan ka rika updating din kanka kara ilimi kar ka zauna a baya ki rika kara ilimi kina ganin me zamani ta zo da shi mutanen kuma duk wannan zamanin me suke bukata me suke so eh. sannan kuma ina so in kara jaddada in kara musu gwiwa su wa'annan masu sana'a irin nata mm. wato teloli mutane ne masu basira na karshe duk mutumin da za a ce miki yana aikin hannu zai kalle ki kawai kallo ya ishe shi dinka miki kaya ki sa a jikinki mm. ki je wani waje to ya kamata mu rika yaba musu sannan kuma mu daina samun a irin kamar in sun samu canjis a waje mu mm. bin su da wannan canjis din ana samun ci gaba mm. saboda kasuwanci ne wanda aka ba su karfin gwiwa ba karamin ci gaba za a samu a society mm. din mu ba sannan kuma kar ki manta da zikin dan shigar da wani debate eh. akan cewa ma'aikaci da dan kasuwa eh. to kin gani ba ina so in shigo wannan shawara ta wata ƙarshe mm. shi ɗan kasuwa kamar wani sarki ya shawara yanzu za mu tafi ni shawara da son so a gurguje shine muna da matasa eh. kuma idan matasa za su kama sana'a gadan-gadan kuma musamman ta ɗinki don ana samu a ɗinki kamar yadda ta faɗa mm. to yana da kyau in za su je neman in za su je koyo to su je gurin wanda suka san sirrin abin su san gurin wanda suka san aikin su san kuma inda suka san in sun je sun yi to za su samu fita cikin yardar Allah kada a je teacher teach me nonsense lalle kan <laughs> mu <laughs> a nan ne muka zo karshen wannan shiri na mata a yau na wannan mm. sati a madadin yan uwana muna wa hajja mai muna godiya da ta samu damar halartar wannan shiri namu ah, in allah ya da wani mm. satin za ku daɗa samun mu ɗauke da wani sabo kuma kayataccen shiri bai layi ta'ala yan ah, uwana masu kallo sallama to ah,